This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na Amurka Amurka ake sauraro kan mita 25, mita 31 sai mita 41 da kuma ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani, sarauniya Nomad da LOL. niyya da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Sahabu Imam da saura abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar kafin mu nisa ga Sahabu nan da kanun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka da Kenya kansu haɗe yake dangane da yaƙi da ta'addanci. turkiya ta ci gaba da kai jerin hare-hare a sassa biyu asabar din nan yayin da prime minister kasar ke cewa matakan tsaron da kasar ta dauka zai dore shugaban burundi pierre nkurunziza ya lashe zaɓe domin fara aiki wa na uku yayin da ake ci gaba da rigimar cewa ko sake takara da ya kaucewa ka'ida To, ɗazu wata tukunyar iskar gas ta yi bindiga ta kashe mutane akalla takwas a wurin tace ruwa da ke unguwar dogon karfe a garin Jos jihar Plateau. za mu tuntuɓi mu zainab babaji domin jin karin haske rundunar sojojin najeriya ta sauya sunan farmakin da take kaddamarwa kan 'yan boko haram sannan ta yi babban kamu na wasu motocin da aka dana bama-bamai cikin su bayan da ta kwato garin dikwa za mu ji ta bakin makadashin director yada labaran rundunar sojojin kanar sani kuka sheka usman ibrahim ka almasi garba yana tafi da fila amsoshin tambayoyinku a halin yanzu ga labarai nan Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka da ƙasar Kenya suna kansa haɗe yake dangane da yaƙi da ta'addanci. Da yake magana yawa sabara ƙofar fadan shugaban Kenya da ke Nairobi bayan sun gana da shugaba Uhuru Kenyatta na Kenya. Shugaba Obama ya ce Amurka da Kenya suna aiki tare sosai dangane da matakan yaƙi da ta'addanci musamman yadda ƙasashen suke tunkarar ƙungiyar Al-Shabaab. al hakanan shugaba obama ya gode wa kenya saboda samar da muhalli ga 'yan gudun hijira daga somalia waɗanda faɗace-faɗacen da ake a can yarba su da muhallansu shugaba obama ya ce kenya tana da 'yan jarida waɗanda suka san aikinsu mataki da ya ce yana taimakawa ƙasa ta zama mai ƙarfi. Mr. Obama ya ce Amurka tana aiki da Kenya domin tunkarar barazana ga ci gabanta, ya kuma yaba shugaban na Kenya bisa ƙudurinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma ƙara ganin ana gudanar da aikin gwamnati ba tare da ƙumbiya-ƙumbiya ba. A nasa ɓangaren shugaba Kenyatta ya ce Amurka da Kenya suna da muradu da al'adu da manufofi iri ɗaya fannoni daban-daban. Ya ce Kenya tana ƙara zurfafa salon mulkin dimokuraɗiyya yayin da kuma take yaƙi da ta'addanci. Turkiyya ta ci gaba da kai jerin hare-hare a sassa biyu Asabar din nan yayin da Firaministan kasar Ahmed Davutoglu yake cewa matakan tsaron da ƙasar ta ɗauka zai dore muddin buƙatar hakan na nan. Ahmed Davutoglu ya ci gaba da cewa wannan ba mataki ne na kwab ɗaya ba za mu ci gaba da aiwatar da shi muddin akwai barazana ga tsaron Turkiyya. Kada fa wani ya yi tababar ƙudurinmu ba za mu kyale a mai da Turkiyya a zaman ƙasa da ba ta da dokoki ba in ji Firaministan. minister. rundunar mayakan kasar suna ci gaba da farmaki da suka fara jiya jimma inda suka auna hare-hare kan mayakan isis a ƙasar syria bugu da ƙari turkiyyar ta fara wani farmaki ta sama kan mayakan tawayen kurdawa ƙungiyar da aka haramta da ake kira pkk a arewacin iraki harin da ƙasar ta kai kan PKK shine karo na farko na kai irin wannan hari tun a shekara ta 2013 kan ƙungiyar bayan da aka bada sanarwar kullayar yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin sassan biyu sanarwar gwamnatin ta ce jiragen yakin turkiya sun kai hari kan bukkoki da wasu wuraren buya da rumbunan kungiyar da wasu muradinta shugaban burundi pierre nkurunziza ya lashe zaɓe domin fara aiki wa'adi na uku a yayin da ake ci gaba da rigimar cewa ko sake takarar da yi yanzu yana kan ƙa'ida. Mr. kurunziza ya samu kashe 69 cikin 100 na ƙuri'u da aka kaɗa yayin da abokin hamayyarsa na biye da shi shine Agathon Ruwasa ya samu kashe 19 cikin 100 na ƙuri'u da aka kaɗa kamar yadda shugaban hukumar zaben ƙasar da Chariye ya faɗa a jiya Juma'a sakamakon ya ba shi nasara a zagaye na farko. amurka da birtaniya sun yi tur da zaben kasar burundi da aka yi ranar talata a zaman wadda ba shi da sahihanci saboda tarzoma da kasar ta fuskanta gabanin zaɓe matsin lamba da ta yi kan 'yan hamayya da kuma ayoyin tambaya kan ko takarar da shugaba nkurunziza ya saba shugabanci wa'adi na biyu kamar yadda tsarin mulkin kasar ya tanadar. sakataren harkokin wajen amurka john kerry a cikin sanarwa da ya bayar jiya juma'a ya ce amurka tana nuna bakin cikin ta matuka ganin shugaba an nkurunziza ya yi amfani da hanyoyi da suka saba a demokradiyya domin ya ci gaba da mulki ta hanyoyi da ba sahihai ba tun da farko cikin wannan mako tsohon shugaban burundi domitien ndazie ya roƙi hukumomin ƙasa da ƙasa kada su amince da sakamakon wannan zaɓe labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc jiya juma'a gwamnatin shugaba obama ta amurka ta bada sanar cewa za ta fara da shirin horar da jaman tsaro na kasar ukraine a fafata da kasar ke yi da 'yan tawayenta da rasha take daurewa gindi a gabashin ukraine tuni amurka tana horar da dakarun tsaron kasa na musamman daga barazana wato daga bazara kuma a shirin zai hada da wani rukuni na sojojin kasar na yau da kullum za a horar da sojojin ne a yammacin kasar kusa da kan iyakarta da kasar poland kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka mark tona ya ce a halin yanzu amurka ta fi mai da hankali wajen tallafa ukraine ta kayayyaki da basu hada da makamai ba kuma ba ta da wani shiri na yin haka haka dan jiya juma'a fadar white house ta ce mataimakin shugaban amurka joe biden ya yi magana ta wayar tarho da shugaban kasar ukraine petro poroshenko mr biden ya ce ya yi farin ciki da samun labarin majalisar dokokin kasar ta amince da kuduri na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma shirin shugaba poroshenko na kirkiro da yankin tudu na tsira mai tsawon kilomita 30 da ƙungiyar tsaro ta turai za ta sa ido a kai shugabannin biyu sun amince cewa 'yan tawayen kasar da suke samun goyon bayan rasha sun kasa aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla cikin watan fabrairu da suka hada da janye manyan makamai daga filin daga ma'aikatar tsaron amurka ta yi kira ga 'yan kasar kada su je suna gadi a ofisoshin daukar sojoji a fadin kasar sakamakon harin da ya kai kan ofisoshin daukar soja a Chattanooga cikin jihar Tennessee da ya halaka sojoji biyar. Amurkawa suna tururuwa zuwa waɗannan wurare a fadin ƙasar domin kare jami'an soji. a cikin sanarwa da kakakin ma'aikatar tsaron amurka peter cook ya bayar ya ce ko da shike ma'aikatar tana farin ciki da irin goyon bayan da amurka suke baiwa sojoji duk da haka kada su je suna gadi a irin waɗannan ofisoshi saboda haka na iya haifar da matsalolin tsaro da kuma janyo wasu barazanar tsaro da ba a hango ba sanarwar ta biyo bayan wani lamari a wani wurin ɗaukar sojoji a birnin lancaster na jihar ohio inda wani ɗan sa kai bindigarsa ta tashi ba da gangan ba Sahabu kenan Imam Aliyu ya karanta mana labaran duniya. To madalla. nan wani abu ya yi bindiga a matatan ruwa da ke mahaɗar british american a unguwar dogon ƙarfe da ke garin jos babban birnin jihar plateau na tuntuɓi wakilinmu zainab babaji domin jin ƙarin hasken abin da ya wakana. Eh, bisa bayanan da na samu dai eh, wato tukunyar gas ce da ke makatar ruwa wato na nan british american junction ko kuma unguwar dogon karfe a nan cikin garin jos ya fashe ah, sai dai ah, bisa ga bayanin da shi kakakin gwamnatin jihar plateau emmanuel lalle ce ah, jama'ar da ke kewaye da harabar matatar ruwan ne suka shaki wato sinadarin ce eh, misali eh, ko kuma kimanin ɗari da ɗaya mutane ɗari da ɗaya wanda daga cikinsu takwas sun rasu sannan kuma sauran suna kwanciya a asibiti ana masu jinya. Wato Zainab wannan fashewan ce ta janyo sanadiyar mutuwar su waɗannan mutane takwas ko kuma sun shaƙi wannan iskar gas ce ta tukunyar gas da ta fashe. Eh da tukunyar gas ɗin ta fashe to kasan sinadarin iskan tana da haɗari sosai mm. shine suka shaƙa shaƙan da suka yi shine ya janyo musu illa sannan an kwashe su aka kai su asibiti daga cikinsu kuma sai takwas suka rasu haka ne wato yanzu kin ce dai akwai mutum kamar kimanin guda ɗari da suke asibiti eh a cikin ɗari da ɗaya da suka shaƙa aka kai su asibitin shine guda takwas suka rasu to mm. sauran da yanzu suna asibiti duk da yake ya ce min waɗansu an riga an sallame su waɗanda wato eh, yanayin nasu bai zama da tsanani sosai ba. Mutane da suke wannan unguwa sun fara koma tun da an ce da farko an zaci cewa ko wani hari ne aka kai a wannan wurin? Eh, mutane sun razana dai da abin ya faru amma eh, da yake da abin ya fashe kuma kasan gas idan ya fashe zai fita gaba ɗaya ne hmm. daga baya kuma in ya ƙare shi kenan to mutane sun koma a yanda guraren ayyukansu sai dai ya gaya min kuma cewa da yake gwamna baya gari yana can abuja amma dai ya bada umarni cewa a caccanza dukkanin kayayyakin da suka lalace a matatar ruwan tunda dai sun yi shekaru da dama dama duka akwai matsaloli a cikin waɗannan kayayyaki ko kuma na'urorin da ake amfani da su a wurin. Allah ya kyauta a gaida Zainab Babaji. rundunar sojojin najeriya ta sauya sunan farmakin da ta kaddamar kan makwancin 'yan boko haram daga zaman lafiya zuwa zaman lafiya dole na tambayi kakakin rundunar sojin ta najeriya kanar sani ko ka kasheka usman ko ina ma'anar sauya sunan wannan farmaki eh wato idan kai la'akari da shi wannan yaƙi na ta'addanci da ake yi abu ne kusan mutane kasan 'yan najeriya sun zaku kamar yaƙi ci yaƙi cinyewa hmm. kuma ka san an sami canji a jagorancin rundunonin sojojin ƙasa kuma ka san sojan ƙasa su ke jagoranci kan wannan yaƙi na ta'addanci. Hmm. To, an ba manjo janar tukur Yusuf Buratai jagoranci kuma a nashi a yanayin yadda salon yakin. Mm. ya lura da cewar su waɗannan 'yan ta'adda shekarun nan an nemi a zauna lafiya da lalama da sauransu to ba su fahimci kuma ba su da niyyar cewar a zauna lafiya don haka aka ce bari a canza ma yakin take shi kan shi daga yakin zaman lafiya a koma lafiya dole ma'ana shine waɗannan 'yan ta'adda tun da ba su son zaman lafiya bari a tilasta musu zaman lafiya hmm. saboda haka yanzu yakin an hito gadan-gadan ba sani ba sabo amma za a yi la'akari da wasu ka'idoji na yaƙi waɗanda a turanci ake ce masu rule of engagement da kuma kula da haƙƙin 'yan adam. duk da hmm. haka so ake a tabbatar cewar an kakkaɓe 'yan ta'adda na boko haram an tilasta zaman lafiya yadda rayuwa za ta gudana kamar yadda aka saba da. Shi wannan farmaki da kuke kaiwa akwai wani ci gaba da kuke samu ne zuwa yanzu? Eh kwarai da gaske wato ya zuwa jiya ma wato akwai wata karamar hukuma ta dikwa wanda sojojinmu suka kwato daga hannun su 'yan boko haram kuma akwai wasu ƙananan hukumomi da waɗanda ka san kamar ƙasashen kamaru su sun kwato su to kuma da suka janye 'yan boko haram suka taso to ana nan ana kai farmaki ana kakkaɓe su muharin aka karɓo dikwa jiya to bugu da ƙari kuma a yakin ma da aka kai na da adikon an sami wasu makamai da dama kuma a dai waɗanda haka kikance an kashe akwai 'yan ta'adda na boko haram su mutum ishirin kuma da dama sun gudu da raununnuka hmm. a wani gari da ake ce mashi faljari nan tsakanin rikwane da maiduguri kuma amma wani abun ban tsoro shine a garin an sami motoci guda biyar waɗanda an ɗana masu bama-bamai ina ya Allah suna so su tura su wasu garuruwa daban to hmm. Allah ya taimaka aka samu aka kwato waɗannan motoci har guda biyar da wasu babura guda hudu da wata kuma mota kira toyota wadda aka samu ta bindiga mai sarrafa kanta mai jirtu a harbo jirgin sama sannan akwai wasu makamai da dama da aka aka aka tarwatsa waɗanda sun haɗu da sun haɗa da bindigogi masu sarrafa kansu da kuma masu abin nan ɗin jirgin sama waɗanda ake kiransu general purpose machine gun da da dai sauransu har da ma sim card da yake suna yawan canza a wayoyi hakan nan eh. da dai abubuwa da dama wani kuma abin mamaki shine ma akwai inda suka dasa wani bom to bom din da aka bi waya bom din sai ta kai ga hagga wani gida wanda muke keta zaton wani jagoran nasu na yan ta'adda shi ke zaune a wannan gidan amma duk an maganin su yanzu babu sauran yan ta'adda a wannan ƙauye amma sun ci gaba an karɓo garin dikwa kuma baya ga wannan kasan mun yi bayani akwai hanyoyi da dama da da su yan ta'addan suke tasiri a kai da suka je suka kafa bumabumai yanzu sojojinmu suna nan suna cire waɗannan bumabumai ana buɗe hanyoyin kamar yadda ka sani an buɗe hanyar biyu zuwa damatur zuwa wadda ta je buniyadi mm, sannan kuma akwai wata hanya da tashi daga ainihin biyu zuwa sabon gari zuwa dambo ita ma an buɗe ta yanzu mm. haka kuma muna ƙoƙari ana buɗe hanyoyi musamman ma injiniyoyinmu suna cire waɗannan bamabamai bamai da aka dasa kan hanya hmm. to kuma ba wai buɗe hanya kawai ba akwai tanade-tanade aka yi na tsaro da kare lafiyar waɗanda za su bi waɗannan hanyoyi. kanar sani kuka shi wato kuka sheka usman kenan mukaddashin daraktan yada labarai na rundunar sojojin najeriya masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc halin yanzu ga ibrahim ka almasi garba da shirin mu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku bani tarihin garin nan na Ile Ife da ke jihar Oshun. Na biyu kuma ku bani tarihin rijiyar nan ta Ile Ife wacce ake kira rijiyar Lamarudu. Mai tambaya Yusuf Yusha'u wanda aka fi sani da Isu Hundila jihar Kaduna. Muryar Amurka sashin Hausa Assalamu alaikum. Shin ta wace hanya wakilanku ke aiko muku da rahotanni? Ta biyu, a lokacin da ake gabatar da shirin suke aikowa ne? Mai tambaya Aminu ɗan Kaduna a Manawa. To bari mu fara da amsar tambaya kan tarihin garin Ile Ife. Idan Malam Yusuf Yusha'u na kusa ga masanin tarihi Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da sardauna da ke garin Kaduna zai baka ansa. Bari mu fara daga ma'anar kalmar Ife. Kalmar Ife tana nufin faɗaɗawa sannan shi ile ife wani gari ne da ke cikin jihar oshin a yanzu mm. wanda a da yana ƙarƙashin jihar oyo ne kalmar ile ife tana nufin wato gari wanda yake mai faɗi mai yalwa kuma gari ne wanda yake da tarihi kusan ya haura shekara dubu biyu kamar yadda lissafi ya nuna. Iko Allah. ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da ya ba mutane mamaki game da tarihin wannan gari shine kere-kere da suke yi a wancan zamani wanda yana daga cikin abubuwan da turawa suka ɗauka suka tafi da shi hmm. wanda wani kan gunki za a iya cewa hmm. ke sassakawa na bronze hmm. wanda yanzu haka yana nan a british museum wanda ya ba ma shekara dubu baya. to da suka zo aka yi mulkin mallaka shi ne suka tafi da shi shi garin ilayfi kamar yadda muka ambata muka ce yana cikin jihar oshin a yanzu kuma tsakanin shi da jihar lagos kusan kilomita da sha takwas. arewa maso gabas mm. na kasar wato lagos kenan kuma shi ne gari wanda yake nuna asalin kafuwar jinsin yarabawa wato musamman yankin kudu maso yamma na kasar najeriya a yanzu kenan mm. akwai littattafai game da shi sunan garin ilefe mm. littafi na farko ne littafin da clapton ya rubuta mm. bayan nan sai wani da ake kira reverend samuel johnson shi ya rubuta wani littafi da ake kira history of the yoruba ma'ana tarihin mutanen yarabawa to sannan ya fada da bayani da ya shafi garin ile ife to bayan nan sannan sai mafi yawancin mutane suka ɗauka suna rubuta tarihin wannan gari a matsayin cewa wayannan mutane su ne asalin yarabawa da suka taso suka zo suka zauna a wannan wuri to kamar da na ambata tun farko ainihin mutanen suna da asali guda biyu wanda ya jawo kace na ce tsakanin marubuta hmm. misali asali na farko shine wanda ake cewa mutane ne waɗanda suka taso daga arewa maso gabacin afirka musamman a yankin misira hmm. wasu kuma suka ce a'a kafin su zo misira sai da suka taso daga gabas ta tsakiya musamman a yankin kasar arabia wanda ya musu jagora a wannan tafiya shine wanda ake kira oduduwa hmm. shi oduduwa kuma kamar yadda ya zo a cikin littafin hodkins Mm. wato wani marubutun tarihi ne amma bature mm. wanda ya rubuta wani littafi da ake kira nigerian perspectives mm. shi kuma yake cewa lamarudu shine kamar uba ga oduduwa to da ya tashi sai ya turo shi oduduwa ya bar wannan yanki ta gabas ta tsakiya sakamakon wasu abubuwa da suka faru ya hada shi da sauran mutane da ayari suka taso suka baro wannan wuri to da suka taso za ko ina ba sai a yi bayan wuraren nan da muka ambata shi oduduwan nan da ake bayani ya kafa yankuna kusan guda goma sha shida a cikin wato kasar ilefe oh. wato yankuna na masarautu kenan wanda ya rarraba mai 'ya'yan shi a wannan lokaci amma a ƙarni na goma sha takwas zuwa gaba wannan cibiyoyi ko kuma masarautu sun karu daga bakwai suka koma zuwa sha hudu duk dai waɗannan 'ya'yan dai shi wadudu waɗannan ne sannan a shekara ta dubu ɗari tara da uku akwai wani da ake kira oni olubuse shine kaman sarki a cikin garin ilefe hmm. ya mai da su suka koma masarautu kaman guda ishirin da ɗaya sannan a shekara ta dubu ɗari tara da talatin da ɗaya akwai onisa adesoji aderemi ya mai da su masarautu kaman ishirin da shida Mm. wannan shi ne kamar bayani da yake nuna asalin yarabawa ta fuskar yadda suka kafa garin ile ife mm. sakamakon zuwan ududuwa to akwai bayani na biyu wanda shi ne daura kai kuma ba da mamaki bayani shi ne wanda yake nuna cewa Allah ya halarci duniya gaba ɗayanta ta hanyar amfani da ƙasar ile ife kuma daga ile ife ne asalin kowane irin dan adam da kowane irin halitta da kowane irin jinsi da ya faru a doron ƙasa akwai wani da ake kira obatala wai da allah ya tashi zai girgiri duniya sai ya aiko shi tare da wa'yansu da suke tare da shi gungu-gungun mutane har guda goma sha shida kaso daban-daban to suna cikin tafiya suna cikin tafiya sai suka zo a halin da suke tafiya sai aka ba su wasu abubuwa daga cikin abubuwan da aka ba su su rike akwai karafuna guda biyar sannan akwai ƙasa da aka kulla a wani farin kyalle hmm. aka ba su suka rike hmm. sannan akwai wani zakara shi ma suna tafi tare da shi. ko oh. suna ci gaba da tafiya sai shi oba tala nan sai game da wata bishiya wanda ake irin tatsar ruwan bammi din nan. Oh. To da ya ɗibi ruwan bammin ya sha sai bugu. Da ya bugu akwai wata alama da aka bashi a matsayin shi na shugaban wannan ayari. To da ya kasance ya bugu sai ya kasance sai bai san inda yake ba. Sai shi wanda ake kira ododuwa da ya zai da su a wannan hali sai ya karbi wannan kimbol din wanda ake kira na shugabantar wannan jama'a sun ja wayannan ayari na waɗannan mutane sun suka tafi ba su zame ko ina ba sai suka je ile ife bayan nan ne aka kafa garuruwan aka yi abin da aka yi ta hanyar amfani da karafunan nan da kuma abin da ya shafi damkin dunkulan kasan nan da aka ɗaura a cikin farin kyalle mm. sai aka watsa da aka watsa aka saki wannan zakara shikenan sai duniya ta samu shikenan sai aka fara halitta mu. wannan shine jawabi wanda mutane ba su cika gamsuwa da shi ba to kusan za a yi cewa suna da gumaka fiye da ɗari hudu suna da wani museum ma'ana ɗakin adana kayan tarihi mm. yana nan a wani layi titin ododuwa mm. kusa da gidan wata kanwata san hmm. kamar muna da mu ma nan cibiyar adana kayan tarihi a nan arewa hau wannan museum din babu abin da bai gunsa ba na safe safen da suke yi sai kuma amsar tambayar aminu ɗan kaduna a manawa kan yadda wakilanmu ke aiko da rahotanninsu to malam aminu ga abin da ya sauƙaƙa yadda wakilanmu ke aiko mana da rahotanni shine idan wakilan namu suka naɗi muryoyin masu bayanai da na'urar da ake kira rikoda da turanci sai su musu shimfiɗa ko gabatarwa wacce za ta sauƙaƙa fahimtar bayanan cikin muryoyin da aka naɗa daga nan sai su yi amfani da kwamfuta wajen sassaka kowace murya gaban gabatarwarta daga nan kuma sai su gyaggyara duk wani tuntuɓan harshe da maimaicin magana da sauran abubuwa marasa amfani su ciccire su daidaita tsawon rahoton ya dace da muhimmancinsa matakin da ake kira editing bayan nan aminu sai wakilan namu su raɗa wa ingantaccen rahoton su suna sannan sai su adana shi a inda zai fi musu sauƙin ɗaukawa a ma'adanar kwamfuta daga nan sai su kunna yanar intanet ɗinsu ko kuma su je inda ake da na biya su aika da rahoton su. game da tambayar ka ta biyu da ke cewa ko shin a lokacin da muke gabatar da shirin wakilan namu ke aiko da rahotanninsu amsar ita ce ya danganta amma akasari ba a cika amfani da rahotannin da suka shigo a daidai lokacin da ake dab da fara gabatar da shiri ko kuma aka fara shirin ba sai ko rahoto mai matukar muhimmanci wanda ko dan shi ma ana iya sake fasalin shirin gaba ɗaya Haka kuma muna iya kiran wakilanmu mu ɗau rahoto mai matuƙar muhimmanci kai tsaye ta wayar tarho a daidai lokacin da shirinmu ke gudana. A taƙaice dai yadda aka saba shi ne, idan rahotanni suka shigo, sai an saurara da kyau an gyara abin gyara, an jera su bisa ga muhimmancinsu, an kuma daidaita tsawonsu bisa ga buƙatarsu da ake da kuma lokacin da ake da shi, sannan sai a tafi ɗakin gabatar da shirye-shirye a gabatar. Haba ku ɗan jaridu maza mata sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin tarihin rijiyar lamarudu da wasu ansoshin yanzu a madadin dr salisu bala na arewa haus kaduna da wanda ya haɗa mana sauti mr tafiyarra girma tafiyarra da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau To a gaida ibrahim kada a shafa da cewar ana tare ne da sasha wasu na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare shirinmu na wannan lokacin ga sahabu na ya komo da labarin duniya amma a takaici. shugaban amurka barack obama ya ce amurka da kenya kansu yana haɗe dangane da yaƙi da ta'addanci da yake magana yau asabar a kofar fadar shugaban kenya a nairobi bayan sun gana da shugaba uhuru kenyatta na ƙasar shugaba bayan ya ce amurka da kenya suna aiki tare sosai dangane da matakan yaƙi da ta'addanci musamman yadda suke tunkarar ƙungiyar al hakanan shugaba obama ya gode wa kenya saboda samar da muhalli ga 'yan gudun hijira daga somalia waɗanda faɗace fadace da ake a can ya raba da muhallansu ƙasar turkiyya tana ci gaba da kai jerin hare-hare a sassa biyu a sabar ɗin nan yayin da firaministan ƙasar ahmed da davutoglu yake cewa matakan tsaron da ƙasar ta ɗauka zai ɗore muddin buƙatar haka na nan Ahmed Davutoglu ya ci gaba da cewa wannan mataki wannan ba mataki ba ne na kwaf ɗaya za mu ci gaba da aiwatar da shi muddin akwai barazana ga tsaron Turkiyya. Kada wani ya yi tababar ƙudurinmu ba za mu kyale a mai da Turkiyya a zaman ƙasa da ba ta da dokoki ba. rundunar mayakan kasar suna ci gaba da farmaki da suka fara jiya juma'a inda suka auna hare-hare kan mayakan kungiyar isis a kasar syria bugu da ƙari turkiya ta fara wani farmaki ta sama kan mayakan tawayen kurdawa ƙungiyar da aka haramta da ake kira pkk da ke arewacin iraki shugaban burundi pierre nkurunziza ya lashe zaɓe domin fara aiki wa'adi na uku yayin da ake ci gaba da gardamar cewa ko sake takarar da yi ya kauce wa ƙa'ida toma da lagai da sahabu masu sauraro da takardattun labaran da muka zo ga karshen shirma wannan lokaci sai can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon najeriya da niger za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen cikin sa da filin nan na mu tattauna kafin wannan lokaci a madadin sauran abokai aiki musamman shi sahabu imam da yemi obajimi wanda ya kula da mu na watsa shirye-shirye ibrahim alfa ahmed ne daga washington dc ke cewar mu huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.